رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Ubangijin sammai da ƙasai kuma Ubangijin abin da yake tsakaninsu kuma mai jin bayi a duniya da lahira duk waɗanda suke cikin sama da ƙasa ba su da damar su tambaye shi sai idan ya ba su izini.